mumi ba ya zuwa ga waɗanda aka hane su daga gadawa ba aka ja da cewa su daina irin gada wanda suke yi an hane su anin najuwa daga ganawa sun mai yawon na lima nuhu anhu sannan sai ga su suna komawa ya zuwa ga abin da aka hane su gare shi wa ya tana jauna sai suna ganawa wa junansu bil ismi da sa'u wal idwani da ketarewar iyaka ta ajanci kenan wa ma iya kai rasuli da saban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an hanye su ga ganawa amma suka ke haduwa suka ci gaba da ganawa kuma ganawa ta kuma zan suna kunshi da saban Allah da kinsa ta'addanci da saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك إن وإن متعنى إذا سكزوا ولنك حيوك وتسو غيشيك بما لم يحييك به الله لأن الله تبارك وتعالى بيغيشيك تشبه su rika muka ɗin wata irin gaisuwa irin ba ita ce gaisuwar da Allah ya maka ba. Wa ya ƙuluna sai suna cewa fi amfusin a rayukan su to a cikin ransu sai suna cewa dan la yu'adhibu Allahu bima naqul dan mene ne Allah ta'ala bai nuna bai nuna azaba ba da abin da muke faɗi kenan to abubuwan da muke faɗi na munanan abubuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da abin da muke yi na ƙetarewar iyaka idan kenan shi annabin da gaske manzon Allah ne to me yasa Allah bai nuna azaba ba ne shine laula yu'azzibuna Allahu na ko. sai Allah mai sa musu fattani yace hasbuhum jahannam jahannam ta ishe su laulaha za su shiga cikin ta fa bi sa Ba makoma ta yi mu Allah shi ke wannan shi shine wallahu ta'ala alam idan ba manta ba kamar da mai ishara muna cikin aya ta shida ne lokaci ya kare wanda wannan aya da aka buɗe ta da yau mai ba'atuhum Allahu jami'an wa yanabbi'uhum bima amilu ta biyo bayan faɗan Allah tabaraka wa ta'ala ne nan ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladina min qablihim وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين bayan wannan magana ne mubasharatan sai ce yamma ya fasu mu Allahu jami'an fa yunabbi'uhum bima amilu ahsabu Allahu wa nafsuhu wanda malamai suka ce ita wannan yauma da aka bude ayar da ita da kuma take da wasali sama yauma ya ba'athuhumullah ko dai ta zama ai mata nasu ba ne alal zarfiyya akan cewa ita yau din zarfi zama ne ke gina idan ka ɗauke ta da irin wannan ma'ana su jumla sai su zama cewa tana da alaƙa mubasharatan da jumlar da ta gabace ta kenan walil kafiri na azabun mubinun yau ba yadda a tsohon ba kafirai suna da azaba ta walakanci ko mai walakantarwa yau ba yadda a ba ranar da Allah zai tada su a tare suna da azaba ta wulaƙanci a ranar da Allah ke sa da su gobe kiyama ke sai zan magana tana da alaka ga mubasharatan da abin da ya gabata cikin A ayar kenan ko kuma zama cewa yau gani muka ce mansuba ce ai mata da sabani alal masruliya kan cewa yau din maf'ulu ke. ce da fi'ili wanda aka shafe shi ba a ambace shi bayyane ba wanda ake kaddara shi da uzkur uzkur nasa wani tafiri na azabu muhi magana ta kai to yau mai yab'akum Allah jami'a kadir sa uzkur yau mai yab'akum Allah jami'a idan kake uzkur shatuna kaga fi'li amri ne wanda fa'ilin tazamiru mustatir wa taqdiruhu anta uzkur anta yana buƙatar masu masulubin biki shine yawma yau ba ke ina fatan gani to bai da lamarin yake wanda har da malamai suka kowace su yana da fuska yana da ma'ana sannan malamai eh, abubuwan suka ce ayar tamarin ce lil ba'ad wato tana tabbatar da al'amarin da ya shafi tashin kiyamaki tabbatar da cewa lalle Allah zai tada bakwai yau mai hakku mu mu jami'a ina fata da ni kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya karrara wannan mas'ala ta tada mutane ko bayi bayan sun mutu wuraren daban-daban yau mai mu mu jami'a wa jami'an lahu kama كما يحلفون wa yahsabuna أنهم ala shay'in ala إنهم هم الكاذبون Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma yab'athullahu jami'an ranar da Allah ta'ala zai tada su baki daya wa yahdithuna lahu kama yahdithuna lakum za su rike ba Allah rantsuwa ya kiyama kama yahdithuna lakum kama yadda suke muku rantsuwa a nan duniya wannan aka ishara ne ga matsayin munafukai Allah zai tada su gobe kiyama dukkanin su baki ɗayan su halifu da na kuma sai su rika yi ma Allah rantsuwa kama ya halifu da na kuma akwai da suke muku rantsuwa da duniya suna gaya muku cewa inna ma'akum wa na annahum ala shay da zai zaman su suna kan wani abu kamar rantsuwa ta su a gaban Allah za ta amfani su kamar yadda ta amfani su a nan duniya Allah ya ce Allah ya zama mulkadi ko saurara tabbas su ne makayyana abin da cikin wannan aya Allah ta tabbatar da cewa zai da mutane baki ɗaya a wani wurin inda ma ya sabi gullabi da ya samu da wani mauta ya ba a tsohon Allah sun bai da jawo cewa mai sani kawai wa'anda suke karɓawa su ne wa'anda suke ci suke sauraron abin da aka karanta musu na saƙon Allah, inda ma yasa jibu da fi da yasa ma'uza. A shi ya sai ce wal mauta ya ba a su kuma zuwa, mata su kuwa gaba da yansu ya ba a su kuma zuwa ku, Allah zai tada su. Allah zai tada su, wal mauta ya ba a su kuma zuwa. Kun mai lahi yau ya hu. Ku karanta su daban-daban da suke karrara matsalar tashin kiyama, kamar da yin zan nan yau mai fasa ku zamu tafi an وينبئهم بما عملوا أما فتنسى الله تعالى فينبئهم بما عملوا wanda shi kuma yana tabbatar da cewa bayan an tada mutane kuma za a bai wa mutane labarin abubuwan da suka aikata kowa Allah zai labarta mashi abin da ya aikata ala inna lillahi ma fi samawati wal ardh قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله تعالى يجي على مستوى إن لله ما في السماوات والأرض بل يأذن لك تشكين سمي لأن لك تشكين سمي ذكر الله ذكر الله دي على السمي كذلك ما سمي على إن لله ما في السماوات والأرض

wallahu bi kulli shay'in Allah ta'ala masani ne ga dukkan komai saboda ka bayi Allah zai ba su labarin abin da suka aikata ko idan ji uhum bi ma'adi زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير التي زعم الذين كفروا أن لن Wa وإذا suka كافرتها wa'inda ba su yi imani da Allah ba suka mutunce wa Allah sun yi da'awa ko ya cewa an zanyi ba a su sai ba za a tare su ba in sun mutu ba mu magana tashin kiyama da shi shine imanin su Za a shine akidan na za'aman ruwa da an ba su sai Allah ta'ala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana musu sai ce kun kace da su bana eh tabba za a tare wa ina rantsuwa da ubangiji na da tum a sunna tabbas a kinka za a faɗi wanda takariri ne game da tashi kiyama takariri ne game da da mutane wa da tum a sunna to a shahid sai ce tum ba da tuman da lima a nisu wanda shi ne fayyar da a aji ne sai ke cewa tum ba da tuman faɗin فنوخ ما تبقى حقيقة ذعبا في الأمان بما أحدثون بدل ذو أدد وبقاء الكتب وهكا أبو شمكا دكا مهند مدنيا أيضا كعبية وقلت لي أما أجل تبارك وتعالى لا بس كما شو ذا أيضا الناس ما لم يسوك شيئنا ذلك شيء إنه وانا معنا أجل نتبقى تشكين حديث من الله صلى الله عليه وسلم عندما لقيت يوا تسد فك رويته بعدي صلى الله عليه وسلم يشي واتو ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة ما منكم يشي ما ولي لكتشين كوكوباي إلا سيكلمه ربه فتو بندي نسيان فتا مغانا wato sai Allah ya masa magana a gobe kiyama laisa bainahu wa bainahu ba tsakanin sa da shi babu mai fasa malamai suka ce irin wannan zancen da Allah ta'ala zai yi da mutane kowa babu shamaki babu wani wanda zai ma mutum fassara to shi ne lokacin da kenan Allah zai lafa mu mutum abin da ya aikata kowa labata masa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza wannan shi ne fa idan da kuma bima ade to don ƙara ƙasa da wannan ma'ana ta cewa Allah tabaraka wa ta'ala tabbas zai bayar wa mutane labari duk abin da suka aikata sai ce a asabun zawo ahsabu zawo wato Allah ya kiyaye duk aikin da bayi ya ƙididdige shi ya da shi ne a kun gane ko wanda wannan yana nufin cewa dukkan abin da bayan suna aikata na ayyuka da kananan su da manyan. da kananan su da su da wanda aka yi cikin dare da wanda aka yi cikin rana da wanda aka yi bayyane da wanda aka yi a tsofi ko wajen mitin ko wajen wani, duka Allah ta baraka wa ta'ala ya kiyaye wa'annan ayyukan ya kididdige su kuma tabbas ya ba mutane labarin su wanda wannan yana nufin eh, shumus wato gamewa ilimin Allah ta baraka wa ta'ala da dukkan ayyukan mutane da suka aikata ko suka tsururita kananan su da manyan su wannan Allah ya san shi ya san su da su a lokaci guda kuma daɗin daɗawa kuma Allah ya kuci mala'iku su rubuta Allah ya kuci mala'iku su rubuta wajen ayyukan ƙananan su da manyan su ko ya ci guda da ko a ina aka yi su wato Allah ya san shi shi ayyukan ba abin da ke koyar da Allah wani abu na biyu da ya ƙunshi a kafin zamu shi ne Allah ya kuci mala'iku su rubuta ayyuka cikin littafan masu ayyuka kowa da aikata bayan Allah ya san a cikin kuma ya umarci mala'ika ya rubuta ma shi mai aikin halitta da a fasahun zamu wa kulle shay'in ahsaynahu kitaba wa kulle shay'in ahsaynahu kitaba Allah ce kowane abu wanda shafi ayyukan bayi ahsaynahu mun ƙididdige shi mun lissafe shi kitaba a rubuci cikin littafi saboda kama abinda abin da yi da su yi face Allah ya kiyaye shi ya tsare shi ya ƙididdige shi shi yasa gobe kiyama idan bayi suka bayyana a gaban Allah aka yi musu abin da aka yi musu na bijir musu da tafi ayyukan daga cikin abin da Allah ya haka ya da labarin bayi za su faɗi musamman mutanen banza za ku ce ma da ta kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada za su ce ma da hazar kitabi nake ga wanda littafi kuwa la yughadiru saghiratan wala kabiratan wani littafi baya bari wani karamin aiki ko babba illa a safa a ce ya kiyaye aikin to abin da mutum ya yi an kiyaye shi a rubuta kai littafi ba ne hakan littafi yana ba jini صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نعم سيأتي ووجدوا ما عملوا حاضرا saboda ka bayi za su samu duk abin da suka aikata a rayuwa a zuran a halarci an tajjala an yi rikodin ruku wala ya tsoro rabba a hada Allah ta'ala ubangiji ka Allah ta'ala baya zan wani daga cikin mansu duk abin da fito gani a littafin shi a gan shi إن نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إن نحن نهي الموتى ne muke raya وتسويت da su bayan sun mutu Allah ne ke raya su ina na hadu ne lauka? sai ce wani su ma qaddam kuma mu muke rubuta abin da suka gabatar da ayyuka duk abin da suka gabatar da ayyuka mu muke rubuta shi wato ta hanyar hukumar malaiku su rubuta sannan wa mu? kuma mu muke rubuta gurabun su tsara anan masu bai suka ke shi ne abin da suka bari bayan sun mutu abin da suka bari bayan sun mutu idan mutum ya bar abu da alkhairi wanda mutane suke amfana da shi a ibadance kuma a rayuwa wanda shi ne asa wanda za a mutu, masa kuma ya mutu da fata ga tsawar ka dan kuma wani abu da yake sadaka ne jariya mutane suke cin muriyarsa yana daga cikin asa da ake rubuta masa wani su wanda ka ko a sa haka kuma in ya bar ilimi mai amfani ya bar ɗa na gari da yake a addu'a to haka kuma idan ya yi dilala zuwa ga ko shi ya zuwa ga aiki na alkhairi ya yi kira mutane zuwa ga abin da shari'a suka kwanci addini ko shari'a ta hannunsa bayan mutu suna aiki da abin da ya kira su zuwa ganin shi duka ta zama zama wanda yana daga cikin asar nasu bil'aksi mutumin da ya dasa ayyuka da sharri da aka ci gaba da sabon Allah da su a ƙarƙashin koyarwa da da'awanta da abin da ya asusa na sharri to bayan ya mutu shi wannan asar ne na shi za a mutu a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man da a ina hudan كان له أجر من اتبعه دون أن ينقص من أجوره شيء. دكا مثل ما يتكلا قلت عن الله بشيرية. لأن لا ندور دبيشي أو بشيرية دون أن ينقص من أجوره شيء. فكان يعرف أن عبد الله بن سبحان. حقكما ومن دعا إلى ضلالته كان له كل من اتبعه قرآن ومن اتبعه دون أن ينقص من شيء فذلك هو من الكرام متعجز والزقات ya aksasa wani wani sharri mutane suka gino a kansa duk zunubin waɗanda suka bi shi a wannan ƙasar yana kan nuna an yi kwasa min auzarin shai ba tare a rage wani abu da zunuban su ba to wannan shine daga cikin asara da mutum bari ilmanin a sai ne ko da shari'i ne wa nan kuma wakar da a fara ta sai ce wa kunda shari'i a sai na sai yi ba a ɗaya ko wace abubuwan ƙirin da ke shi a cikin littafi da ɗaya shi ne fi ilmanin mabe wani zai na kwada cewa an na yi ɗin daga ayyukan bayi a kwakon zaun sai ya ce wani sun ku a kwakon zaun sai ce wani sun wanda su ba su bane sun manta shi sun manta abin da aka rubuta mutu na ayyukan cikin littafansu malamai suka ce wanda ku da ala ala fadan Allah ta'ala wanda su yana nufin cewa bayi sun kamata ayyukan sun kamata ayyukan da suka yi mutum tun lokacin balagarta yau ya yi kaza da safe da rana ya yi kaza da daddare ya kaza gobe yi cikin mako ya yi cikin wata ya cikin shekara ya yi rayu shekara kila da ko ko a da ya gaba da za da daina da tarin ayyuka masu yawa ya yi wanda zai haifar da su ya manta sauran ayyuka shi ne wani su kuma daɗin dawa suka ce abin da zai sa manta ayyukan shi ne cikin ayyukan akwai ƙanana akwai manya akwai ƙanana akwai manya ne ba ba lalle ba ne ya tuna su ba a lalle da ya tuna su duka ba shi ne wani su shi yasa wata aya da ke cewa wani aslamu liman dukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada shi wani aslamu babu mutumin da bi damunci mimman dukkira bi ayati rabbi. da mutumin da aka shan da shi da ayoyin ubangijin su aka yi masa wani fa a arba anha sai digiri ya kawar da kai ga wa'annan wato ainihin eh, wani wa'adin da aka yi masa da tawar da alin Allah wanda sai ya makon da madina shi ne shayi ya ce wanda sai ya makon da madina ya mamata duk abin da ya aikata to wannan zai na nuna maka cewa rayukan mutane ba su wani su muka ce komai saboda yawan ayyukan an yi shekaru masu yawa a yi ko kuma akalla ka ce da ni saboda ayyukan cikin su akwai manya akwai kanana ko kanana ko kaza ba lalle ne ba ce fi ina fata gani to amma dai jiya da zama da yake malamai kuma suka ce a filawa suna akwai wani ayyuka waɗanda suke mutum ba zai manta su ko ko ai kamar aka manta su dai rayuwar ka wallahi ba da mu gobe kiyama in wani abu ya hukunta cikin ba kiyama ta amma dai a rayuwar ka ko to ai ka da in kawai gari ka ka aikata su ba zai ba zai kuma su ba saboda girman su da muhimmancin su ko saboda girman hadarin su mun misali su ne da aikin hajji a rayuwarsa kaga ai babu za a kace niyya mace da a to ba shi wanda kaga saboda girman aikin da muhimmanci mumin da ya zama cewa akwai shugabanci na na na na na na musulunci ƙarƙashin jagora musulmi aka kaɗa gangami na jihadi aka shirya jihadi aka kira mutane yaunin jihadi ya ɗauki eh, kayansa da kimtsinsa da makamin da yake aka yi jihadi da shi sara ke sara Allah ya saba aka shi shi bai dawo kaga wannan ba zai iya ba zai kace ya ya masa da yayi haƙi wannan al'amari ne ba wanda ba zai ba zai kafa shi ba bil aksi malamai suka ce duka mutumin da ya fada cikin wani babban laifi bai girma mai hakan shi ma buri a ce ba shi kamar mutumin da talalan da ya fi shi Allah ce ya yi mai kashe wani mutum a rayuwar ku yanzu ka kashe mutum da ya ce kamar ce haka ba zai kashe wani a cikin makamanci da kaga kashe shi in dai ba wani eh, alhalal al'aqali ya sade ka ba sannan mutumin da ya fada cikin kalalla da ya afta cikin alfasha ta zina shi wani ba zai taɓa wuta da ya taɓa shi na ba wa haka ba ko kere irin wanda Allah shi kai to Allah dai shi sai da lamarin da yake wani nasuhu wanda malamai suka ce kuma yana iya yiwuwa duka ma wa'annan ayyukan da Allah ya ce wani nasuhu sun manta su ya zama cewa suna bayan nan su manta ayyuka gare su da su zasu manta aikace ba baki ɗaya dukkanin su da ƙananan da manyan da waye a ranar tashin siyama saboda irin girgici da razana da tsoraci tsoraci da ke cikin tashin siyama yanayin tashin siyama zai ga duk gaba ɗaya abin da wuce duniya zai mace shi wanda shi ne wanda su wallahu ta'ala a'lam amma dai in aka biyo musu da ikon su za su tuna za su tuna a sa'afin zabu wa rasul ya ce wallahu ana kulli shay'in shahid Allah tabaraka wa ta'ala a halarce ne dukkan komai komai Allah yana ganin sa ba abin da ke koyuwa gare shi da karami da babba ko ina kuma kowane lokaci kun gane ko ba abin da ke koyuwa ga Allah ta'ala والله على كل شيء شهيد فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق لسنزمهون والله آيوين وجل ودليل ما تثبتت samuwan Allah da sa da nuhi a ya tuna fil amfani zan ba bayi ayoyi masu sasanni wa bi amfusi da dalika za mu ta musu ayoyin a cikin kawukan su kan karantar in sun yi la'akari da yadda Allah ya halice su da abubuwan da aka suke tattare da su na ayoyi kamar da shi wa fi amfusi kuma afala tufsiru Allah zai nuna mutane irin wannan ayoyi ce hatta ya bayyana lahum annahu al har sai na bayyana bayyana gani sannan ne ko Allah tabaraka wa ta'ala da ke Allah akwai kunshi, Allah wahdahu yake na sharika la Allah babu wanda cancanta abota sai shi hatta ya bayyana lahum annahu al-haqq الشاهد في أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شيء بيشيك aure da kake yarda ka bai san ga ubangiji ka ba annahu ala cewa shi Allah tabaraka ta'ala a halarce shi ga wanda shi ne kana da daidai da kari wannan masu gwada Allah halarce ki ga ba abin da ke gare shi الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والارض وعلك على شيء وجب لك السمي بكفيه wanda yake nashi ne mallakan samai da kasai nashi ne allazi lahu mulku samawati wal sai ce wallahu ala kulli shay'in shahid Allah halarce ki da dukan wato da dukan kowa wannan shi ne wallahu ta'ala alam abin nufi Allah halarce ki da dukan komai sai da kuka ce babu abin da ke koyuwa gari shi na ayyukan bayi ko a ina kuma ko a yaushe karami da babba ku ƙara ƙarfafa irin wannan ma'ana sai aya ta gaba ta zo da da cewa alamtar alamtar shi baka sani ba annan laha ya alamu wata samawati wa wata al'ar cewa Allah da baraka wa ta'ala ya san duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ka alamtara a nan wurin malamai suka ce ma'anarsa alam ta alam ina fata ga wannan ru'ya ce to tara fi'ili ne mudari amma da yake mushtaq wani daga ru'ya kamar da aka sani lakin ru'ya kana da kan bi, ba ru'ya hissiya ba tsariya ba Za ka alam tara ai alam ta alam shi ka sani ba an Allah ba shi wa Allah ya alamu a cikin samawati ko an Allah ya san da Allah yake cikin da yake cikin wanda tsara kama wancan magana ce cewa mutum na hana shi da dukkan komai ba inda da ke goyon da shi don haka wannan yana nuna kewaye da Allah ta baraka wa ala ta huskar ilimi ga dukkan komai Sawa wani na'u a ƙasa yake ko a sama yake ƙarami ne shi ko kuma kowa a ilahi yake wani da ya alamu ma fi samawati wal ardi wa ya alamu ma wa ma tu'linuna wallahu ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san wato abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai duk abin da ke cikin samai ko a kasa Allah ya san shi ya alamu ma fi samawati wal sai ce wa yalamu wa tusirruna haka kuma Allah ya san abin da kuke asirta ba inda kuke koyewa kuke sirrin sashi ba ku bayyana da shi ba wa an tu'linu da abin da ba kuke bayyana ba saboda da duk abin da mutum ya asirta zuciyarsa ya ce tsakaninsa da wasu da abin da ba ya bayyana tsakaninsa da wasu da duka Allah ya bayyana. Ya lamu wata suru da wata suru karshe ce wallahu alimun bi zati sudur wallahu alimun Allah ta'ala masani bi zati sudur da ma'abuci kira zati sudur ma'abuci kira da wato wanda malamai suka ce kina ya ce ga zuci to Allah ya Allah masani ne ga da abin da zuciya ke take kushe da shi kun gane ko saboda ga zuciyar mutum tana eh, ita ce mahallin ma dai kamar ka ce jini ilimi umuman da dan adam yake dauke da shi sai ita ce mahallin ba da umarni ga dukkan wani abu ita ce mahallin kulla wani abu ita ce mahallin eh, yarda da kaza da kenan wannan zuciyar da take da wannan matsayi baki ba zai magana ba sai da umarninta kafa ba za ta motsa ta je wurin sai da umarnin zuciya hannu ba zai kaza ba sai da umarnin zuciya kuma ita ta ido ba zai ga wani abu wato kula mashi ido ba da kudin zuciya wanne ba zai ji abu ci gaba da zai shi sai da kudin zuciya wa haka da ita wannan zuciya abin da ke shi da shi Allah ya san shi ko da irin abu ne na alkhairi ne ko na shar wanda abin ya fito sarari ko bai fito ba wallahu alimu bi zati sunu ina fatan gaki Yawwa, Allah ta'ala ya bada labarin cewa shi halittu dan adam shi halitta mutum ya ce wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi shahid wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wani shine zama Allah alimu bi zati suru. abinda zuciya take kullawa take kai da kawai take kiyasawa take wata wasinta Allah ya shi to wannan ne haka ilimin Allah ta'ala yake ya kiwo komi da kowa قل ya الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض وما ma الأرض والله بكل شيء عليم من abin da ya gaya masa wajen musulunta ke na ko kuna tu'allimu da Allah diniku. shi kuna wa Allah kuna sanar da Allah addini ku shi kun yi imani wallahu ya nan mani samawati wa ma fil ardi Allah ta'ala ya san da yake cikin safai da kasai wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani daga duka ko saboda ka in ma ku imani ko ku imani Allah ya tsaya da shi ba ku tsata ku ga masa ina fatan gani to duka wannan karrara ne cewa Allah iliminsa ya kewaye kowa da komai ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض don ƙara ƙarfafa wannan magana ka zalika sai ya ce ma ya kuma min najwa da ratatin illa huwa rabi'ukum ki babu wata ganawa da mutane uku za ta kasance illa huwa rabi'ukum wata shine da mutum shi Allah da wa'ala wa wala khamsatin kazalika babu wata ganawa za ta kasance ta mutane biyar illa huwa sadisukum fa Allah ta'ala shi ne da shi da su wala adna min zalika ko ta ganawa ta wani adadi na mutane da yake kasa da wannan wala aksara Wata ta ganawa ta mutane da suke da adadin da yake ya fi wannan yawa duk kenan ya ta ganawa take ta hukumar adadin mutane kaɗan ce ko da yawa ba za ta gudana ba ba za ta kasance ba in na ba ba ce Allah yana tare da su aina ba kamu ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون malamai suka ce akwai iskaliya a cikin ta iskaliya da ke ciki shine an samu bangaren yan bidi'a da suka yi ta'awilin wannan wannan makasari zama ya hudu da jawa tare da sai hanzu wani daga kan fadina suka masu ta'awili ba su gurbatacciyar fassara yi mata fassara a cikin fassara ta yadda suka kuma kawo shubha a cikin abin da makatsayin ya rufe da shi shine eh, faɗin Allah ta'ala innahu ma'ahum aina makani kai da aina ne sai suka kafa hujja da wannan akan faɗin Allah innahu ma'ahum ma'ahum ma'ahum yana tare da su wani dalili ne ko hujja ce bai gwada cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi na tare da bayi ko ina da ko ina sai yadda kenan zaka sifanta Allah ta'ala da cewa kowane wuri yana nan hujjar ne zahirin abin da nufin ya faɗa uka ce illa huwa ma'ahu face yana tare da su idan mutum bai kula ba sai ya ɗauka da ne wannan fassara ta da sun sai ka ce ƙura ƙurani ya wuce ha illa ko an kuma ina maka a shi Allah ɗin yana tare da su ba ne duk da suka kasance inda ce aina ma ne? yin suka ce yana tare da su kenan ka duk ina ke da yana da ko wanda kaga shubha ce mai hatsarin gaske shubha ce mai hatsarin gaske ba abinda malamai suke ce ba ire-iren waɗannan ayoyi da suka shafi musamman sifofi na Allah tabaraka wa suka shafi matsaloli na aqida suka shafi matsaloli na tauhidi musamman zatin Allah tabaraka wa ta'ala da sifofin sa ba ma su kaɗai ba hatta da dukkan ayoyi na Qur'ani da suka shafi aqida ko ibada Thank you. da ce ulum ina nufin wasu abubuwan suka shafi kimiyya gane ko to su ba su muke magana ba amma abin da ya shafi aqida da ibada to ba ku ta kake san ma'anar su daidai sai ka koma ka fassara da qur'ani ma ayar fassara da hadisi ma ayar fassarar da magabata daga gari su yi ma'ada wani shi zai gane ɗinka jagoranci ka ka gane abin da aya take nufi daidai in ba haka ba za ka faɗi don abin da ka fahimta kai yanzu ya zama akisin abin da magabata na gari wani da tabbata cikin hadisi game da ayyar to zai zama kai kaba cikin kai kaba cikin falsafa falsafa ka faɗa da gari. ina fatan lafiya wannan haka ne a cikin matsalolin da suka shafi ayoyin lokaci na aƙida da kuma ayoyi na ibada amma ayoyin da suka shafi kauniya yadda ruwan sama ke sauka yadda hasken rana yake ina fatan gani mun gane irin wannan abubuwan suka shafi ulumul kauni to yanzu wannan mutane gwargwadon irin cigaban da Allah ta'ala ya ba su da ilimi suna iya gano su abuwa ciki suna ga wasu abuwa ciki wanda ba za ka sami misali wani sahabi ya bayar da sa kuma gani Wani ba wata shigali a cikin sa ba wani abu ne wanda shafi ibada sannan ba abu ne wanda shafi akida abu ne wanda shafi kawai yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala kudurarsa take bayyana a cikin wata halitta ta shi to na kowane lokaci ana samun ci gaban fassara kai wannan magani amma dan da shafi tauhidi ko sifofin Allah ko a da shafi yadda za a bauta ma Allah ta'ala to nan kai baka da ta cewa ba ka da wani tunani da za ka yi sannan babu san falsafa da za ka gano wa yanzu ka ce ka ɗora mutane a kanta a kashin abin da ya tabbata daga sahabbai ko a tsoro ko ta ce ko a taɓa karkashin wannan malamai suka ce yanzu wannan ayar idan har wani ci tana gwada cewa Allah yana hukunta yanzu fassarar da malamai magabata suke ma da fahimtar su gare ta gurgurun abin da tabbata na wasu ayoyi da gurgurun abin da tabbata na riwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su sahabbai to shine zai hukunci akan bi ayar take nufi amma ba tunani na ko kai na tunani ba ba fassara malam wani ba ba fassara ba fahimtar malam da fassara malam wani da fahimtar wani duk irin wannan ba su da tasiri ba ba aiki da su na kowa ajiye a aiki a saurari wannan aya tana da wata ‘yar uwa cikin ƙur'ani da ta fassara ta. Akwai wata riwaya da aka samu daga manzo Allah ma da take da alaƙa da wannan magana. Sabon annabi ne suka ce game da aya. Tabi'ai ne suka ce game da wannan shine abin bi. Shine abin. Ina fatan gani. Yanzu daga cikin abubuwan da suka haifar da ma wannan fassara mummuna ta yanzu da shi ne ma'ahun ko illa huwa ma'ahun to ita wannan ma'a malamai jiya sun bayani yadda matsala ta take a ka'idar san na hau ka'ida mata a sahihi da larabci Sheikh Salih Sheikh Muhammad Salih bin Mutaimin rahimahullah yake cewa ita al-ma'iyya ma'a kenan ki taka su kashi biyu akwai ma'iyya ma'anawiyya sannan akwai ma'iyya zatiyya iya ma'iyya ma'anawiyya wato tana nihin ma'iyya ko kace zama tare na ma'ana na ma'ana irin wanda ba yana nufin jiki da jiki ba wani yana tare da wani amma wala ba ko kasa guda suke ba ko kasa guda suke ko ka ce ba gari guda suke ki na tare da shi kila a siyasance ko a wata fahimta ina fatan gani ko ina tare da shi a waje wata harkar take to wannan ba iya wuya ke ba iya ta biyu suke ma iya wato zatiya hissiya ita kuma wannan suna nihin ma'iya ta gangan ciki zaki da zaki kuma wanda la'allan sai mu ce kana iya ganin ta a ce fulani ma a fulani wato gasu gasu gasu Wani wuri guda jiki da jiki wane take ma'iya zatiya ma'iya istiya ina fata gani yanzu a nan wurin da Allah ya ce illa huwa abu aina ma kanu wace iya ake nufi wace iya ake nufi shi ana nufin ma'iyya wuya ko ko na hakika wannan shi ne abin da kamata mutum ya sa cikin kwakwalwarsa awwalan wace iya ce domin sanin wace iya ce sun zai taimaka masa kafarci ni ayat take sun ta gaya maka ina fata gani Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah shi ma abinda ishara zuwa gare shi shi kuma yace ita alma'iyya idan aka kalle ta ta wata fuska shi ma yace ta kasu kashi biyu ta kasu kashi biyu yace akwai al-ma'iyyatu al-'azma al-ma'iyyatu al-'azma sannan akwai al-ma'iyyatu al ina fata ne saboda mai al-ma'iyya al game da Allah madaukakin sarki da aka ce Allah ma aka za shi to ma'iyyar ana game da shi Allah mana kisa shi to ya ce ma'iyya wacce ta game dukkan bayi dukkan bayi ta shafi kowa da kowa saboda ka Allah yana tare da dukkan bayan ta ce alba'iyyatul a'ma ce wanda ita ce ma'iyya ilmiya basariya sam'iyya saboda ita ce da ni Allah yana tare da bayansa ma'ana yana tare da bayansa gaba ɗayansu da iliminsa da ganinsa da jinsa ke wanda kuma shi ne abin da gaske yake gudawa wanda yake cewa ya alabu ma ya liji fil ardi wa ma ya kharuju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun basir yanzu sai ce wa huwa kuma aina ma kuntum wannan bayyana shi shabila dukkan bayan Allah yana tare su amma yana tare su da me sai ce ba'iyya ce ilmiya basariya ya ce kuma ita ce abin da wani aya ayar take bada ma ya yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum ai da ma'ahum ma'ahum yana nufin yana tare su duk bayan an yi da ba ka zuwa su da mace wanda ce ma iya amma shamila ce amma al-ma'iyyatu khassa kashi da biyu ne to ita ma ta kasu kashi ta kanta al-ma'iyyatu khassa yake kuma ta kasu kashi Ya ce akwai ya ce ta kasu kashi Ya ce kuma ana wani ana mata kai yace da ta al-ma'iyyatu khassa al-muqayyada al-ma'iyyatu khassa يجي تاخذ كشيء اقول المجيه خاصه مقيده بوقت وتمتية تعلى وتي اكا واتو وتي تكي شيء من تجي تجي ان اي شيء تدور من السفح شيء وقال لا ينهى تعريفي من الدماء السفح كذا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم مهتدون ولا مجيه خاصه مقيده بوقت duk wanda ya siffanta da siffar takawa da siffar insani to Allah ya gasa da shi wanda bai ce kansa ba a mace ina fata gani kun gani sanai da kace da inna Allah ma as-sajidina wannan mai iya ce khassa muqayyada bi wasfi duk wanda ya siffanta da siffar sabru haƙuri to Allah ya gasa da shi kan Allah ma as-sajidina ta biyu ce ita ce ma'iyya خاصة مقيدة بشخص مئية خاصة مقيدة بشخص ومئية ودتك كيف تكشف على تبارك وتعالى amma an kayyade ta wani mutum ko wasu mutane ko wasu mutane cewa Allah yana tare da wani ko da su wani kun gani ce wannan shine kamar misali faɗan Allah tabaraka wa ta'ala ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya tare da da da da babban abokinsa ba tare da abubakar ina fatan gaji إذ ما في الغاية إذ يقول لصاحبه in تحزن إن ma'ana in إن الله ma'ana wato Allah yana kare da mu nan yi da kai kun gane ko wannan ita ce ba iya hada muqayyada min shakhsin kun gane haka irin wannan makiya ce Allah ta'ala ya tabbatar da tana tare da annabi Musa da annabi Harun قال لا تخافا حين لي ما أو ما أسمع وأكل لا تخافا كفوا تسألون كفوا تسألون فرعون ku tafi kawai ki faɗa ya ce inna ni ma ma'akuma ni ina tare da ku ma'akuma shi da shayi ma'akuma ina tare da ku wanda yake ma'iyya khasa mukayyala bi shakhsin zani ma'akuma asma wa to haka dai shi Sheikh Muhammad Nasruddin Albani yi sharhin wannan da sauran bayanai za mu zo da bayanin da kuma aka samu daga nasoshi da suke nuna cewa idan zahirin wannan ayar kamar da su ɗan bidan suka tafi aka yi yana nuna cewa Allah yana ko ina nasoshi tabbatattu ƙur'anan wa sunnatan wa azaran salafiyatan suna gwada cewa Allah ba ko ina yake ba ba Allah yana sama Allah ba ko ina yake ba ba Allah yana sama subhanahu wa ta'ala da sama